يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a wannan rana ta juma'a ita ce juma'a ta farko da insha Allah ta'ala za mu fara karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم نا babban malami Muhammad Fuad Abdulbaki bayan kammala karatun littafin Nabiyar Rahma durusun wa ibar na malamin Muhammadu Sani Umar wannan littafi na al wal marjan da za mu fara a yau insha Allah ta'ala asalin sunan allu'lu da kuma almarjan duwatsu ne masu kima da daraja mun fi sanin marjani da muke cewa marjani wanda dai aka san mata suna ratayawa a wuya lu'lu din shi ma dutse ne mai daraja mai sheƙi da kyalkyali sau da aka sai ake kira littafin da wannan duwatsu masu daraja don nuna maka cewa wani abu za ka samu a cikinsa mai darajar da ya ma fi waɗannan duwatsun da kake ɗauka daraja da kima saboda hadisai ne na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun fi zama zaki to kuma ya ɗauka wa kansa cewar zai tattara hadisan da suke ruwayar imam bukhari da muslim da suka haɗu akan ruwayar to ɓangaren abin da ya shafi gabatarwa da i ya yi gabatarwa mai tsaho amma maimakon mu sa ta a gaba mu bi yana rairayi abin da ta kunsa zan karanto mana sannan sai mu tafi zuwa ga abin da ya kamata mu tafi aka ta da ya fare ta da yi wa Allah godiya da kuma yi wa Allah kirari da abin da ya cancanci a yi masa kirari da shi inda ya rika jero ayoyi da suke nuna godiya ga Allah abu na biyu da i shine yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato fata da neman tsira da aminci ya tabbata gare shi aiki da faɗin Allah subhanahu wata'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ya sauke wannan nauyin. abu na gaba da i shi ma ta salon zuwa da ayoyi ya ambaci sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda ya nuna bayi ne waɗanda suke masu kyawawan ɗabi'u su kuma ambato abin da suke kai na nagarta irin ayar da ya kawo muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حزوا قرشا آية wanda an fito bayanin yadda Allah ya yi su da kartattun bayi masu neman yardar Allah da neman gafararsa shi wannan littafi nasa na al marjan ya ambata cewar zai kimsa masa ko zai ambaci hadisan da Imam Bukhari da Muslim suka hadu wajen ruwayar kuma ya ɗora wa kansa su hadisan da zai faɗa a cikin wannan littafi na Al-Lu'lu wal Marjan da Imam Bukhari da Muslim din suka haɗu akan rawaitar su zai rika ɗaukan nassin ruwayar Imam Bukhari duk inda ya zo hadisin da bukhari ya rawace shi muslim ya rawace shi to nassin lafazin hadisin na bukhari zai ɗauka an fahimta ko sannan shi wannan nassi da zai ɗauka na bukhari zai duba iga wannan nassi ne ya fi kusa da kusanci zuwa ga lafazin ruwayar imamu muslim saboda haka ko da bai ɗauko daga cikin musulun ba ya ɗauko a bukari to amma in ka koma ruwayar musulun ɗin za ka tana da kusanci matuƙa da ruwaya da ya dauko ta imamul bukari ita to wannan shine salan da ya ɗauko wa kansa zai bi a to kuma ciro bayanin wato bijimin malami a ilimin hadisi da har zuwa yanzu ba a irinsa ba hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abin da ake nufi da hatsuwar Imam bukhari da muslim akan ruwaya shine a dace hadisin da Imam bukhari ya ambace shi a cikin bukhari muslim ma ya ambaci wannan hadisin ta kasancewar sun dace sahabin da Imam bukhari ya faɗa shi ma imam muslim shi ya faɗa Koda kuwa idan an shiga lafazin hadisin a koro bayanan da hadisin ya kunsa ana iya samun bambanci nan da can tsakanin ruwaya bukari da muslim an fahimci wannan to da haka sai ke nuna cewa dan an ce bukari da muslim sun hada kan ruwayarsa in aka zo maka da lafazin da malam ya ɗauko na cikin bukari to kada dan ka koma cikin muslim na wannan ruwayar ta wannan sahabin kawo ka ce to ai akwai bambance bambance to ya gaya muka tun farko da man an ce bukhari da muslim sun haɗu wajen ruwaya ba ana nufin ɗari bisa ɗari komai da komai iri ɗaya ba ba haka ake ne Ka gan baka da fahimtar wannan sai ka je kai ta kuskurantar da abin da malamai suka kuma sai kai ta kokowa sai ka gano wannan hadisin da ya daidai ɗari bisa ɗari ka rasa ko yace wannan kenan mutum ya sa wannan a ransa sai kiyaye a abin da za a kawo karatu sannan a dai cikin wannan gabatarwa sa, ya ambato cewar jumhurin malamai da suka haɗar da malaman hadisi da malaman fiqh da malaman usul sun haɗu akan cewa duk sanda wani sahabi ya ce mun kasance muna cewa a lokacin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun kasance muna aikata kaza a lokacin rayuwar manzon Allah tsira da miji Allah tabbata a gare shi ko manzo na mu da muke faɗar haka ko muke aikata haka ko wani lafazi ne kama da irin wannan to wannan maganar da sahabin ya faɗa ana danganta ta zuwa ga manzo cewar kamar yana cewa da kai abu kaza da muka yi a gaban manzo ya gani bai ce komai ba yana daga cikin abin da ya zo da saƙonsa da shi to wannan marfu'iyar magana ce magana ce da yake nuna cewa kamar ina ce maka manzo da saninsa da tabbatar wasa wannan abin aka yi bai ce komai ba don haka addini ita kuma wannan fahimtar da jumhurin malamai suke kai ita ce mafi ingancin wato matafiya mabi bayyanar dalili da ya kamata mu ya dora a kan sannan sai ya karkare da cewar shi wannan littafi da zamu karanta al-lu'lu marjan da ya tattaro hadisan bukhari da muslim da suka hadu akan riwayat riwayat ya kunshi hadisi ɗaya ɗaya har hadisi dubu biyu da guda shida to da haka su ne mu tankari karatun daga nan zuwa wanda Allah ya yi tsawon rai ko ne ko ku in Allah ya nufa za mu ga karshe to in kuma ku za ku karshen ne ko ba na nan ko kuma ni zan gani wani baya nan ba yadda Allah bai iya ba Allah ya samu dace to sannan sai ya ce ya zaɓa wa kansa wani tsari da yake so ya tafi da shi a wajen tattara waɗannan hadisai na Bukhari da Muslim ya faɗe shi don kakkaji abin wani bambara ka zama ka tafi da masaniyar wannan abin da ya zaɓa yace ya zaɓar wa kansa zai tafi akan tsarin da imam muslim ya tafi akai wajen faɗar kitabu kaza babu kaza hadisi mai lamba kaza haka ba muslim ya rika tafiya da hadisansa yace to wannan tsarin da imanamai sun sun tale tale sun sun ce tsarin da muslim ya yi na bukhari sauki da burgewa da ƙayatarwa yace to ya ɗauki wannan magana ta zai aiki da wannan duk da ya ce nassin Bukhari zai ɗauka to amma zai bi zubin da imam muslim ya ɗauko a sahihin muslim akan wannan tsarin zai suraka zai kawo kitab ɗin da imam muslim ya faɗa babin da ya faɗa hadisin da ya zo da shi to zai bi wannan salam duk da cewar ya ce zai ɗauko nassin bukhari ne a gurin da zai kawo hadisin da wasu anin zai kawo wanda suka haɗa akan rawaya saka sannan yace in yi haka kuma zai biyo bayan kowane hadisi da ya faɗa da faɗar gurin da za ka same shi a cikin bukhari zai faɗa maka a kitabu kaza bukhari ya kawo shi a matashiyar da ya bata suna da kaza ƙarƙashin babi kaza kuma lamba hadisi na kaza ta yadda in ma kana da bukari da muslim ya kawo hadisin ruwayar muslim din bai kawo kai zubin jerin yadda muslim ya jera sahihinsa kitabu kaza babu kaza hadisi mai lamba kaza to in so kake gaishe a cikin bukari da dama ya ce nassin sai ya ɗauko ba nassin muslim ba to zai gaya maka lamba ta hadisin zai gaya maka babi na hadisin zai gaya maka matashin da aka yi wa don ka same shi cikin sauki aiki ne ba na wasa ba mu yanzu karanta wa zamu bayan ya gama cin yake an gane ko to wannan sanan ya dauko wa kansa to yanzu zamu tafi kai tsaye ga wanda ina su bugun irin nawa ne zamu tafi zuwa ga wasu anin shafi na goma sha uku a nan ya fara kawo a sha biyu shafi na goma sha biyu wanda na su irin nawa ne inda ya sa kadiri a na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan za mu fara nan da aka fara shiga littafi sai ce ta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin kan da ya haɗar da kowa da komai mai tausayi da yake ɗubayin sa mu'minai sai yake tazlirul kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tsananin munin ƙarya akan manzon Allah ira da amincin Allah sabbata da kare shi sai sa na ɗaya hadisu ali zai zo da ma'ana wannan tazlirul kadhibi ala rasulillah in ka je sahihi muslim haka zaka ga ya fara shi ya ce za mu akwai wannan tsarin da sabanin ka tafi bukhari ba abin za zaka tarbe kina a farko shi an fahimta amma nassin da zai kawo mana duka na hadisan ruwayar bukhari ce ko mutum ya rawace ta kuma a tsaye samun bambance mu su zamu faɗi bambance mu ce mu yace hadisu ali na farko hadisin sayyidina ali Allah ya yarda da shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mazan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tasribu alayya kada ku yi min ƙarya fa innahu man kadhaba alayya haƙiƙa duk wanda ya yi min ƙarya falyalijin nar to ya shiga wuta ko falyalijin nar Allah ka shigar da shi wuta wasu suka ce addu'a ce manzo masa akhrajahu al-bukhari dama ya faɗa shi zai gaya mana inda bukari ya faɗe shi yace bukari ya rawaci wannan hadisi fi kitabul ilm a matashiyar da yi mata babi da kitabul eh, a matashiyar da mata kitabi da kitabul ma'ana tarin hadisan da ke bayani akan harkar ilimi sannan sai sa kuma babu ismu man kadhaba ala annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin babi na 38 dake karkashin kitabul ilm wanda ya masa matashiya da zunubin ko saban ko laifin wanda ya yi wa annabi Muhammad ira da aminci Allah sabbata a gare shi kariya a babin ilimi ya kamata ka san wannan girman ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muninta to wannan hadisin ce kun ga ya kawo mana hadisin akan cewa bukhari da muslim sun rawace shi ko lafazin da ya ɗauko lafazin ruwayar imam bukhari ce to ya lafazin imam imam muslim shi ma farkon la takzibu alayya ba bambanci an gane a nan sai aka ce fa innahu man karaba alayya ko kamar da yake gaban ku to a lafazin muslim fa innahu man yakzib alayya an gane kaga akwai bambanci amma in ka tafi ma'anar abu guda suke ba haƙiƙa duk wanda ya ƙarya a gare ni ko duk wanda zai ƙarya gare ni ya na a nan kuma sai aka ce falyalijin na ko ana masa addu'a Allah shigar da shi wuta ko falyalijin na ya kai kansa da kansa wuta tunda shi yayi abin da zai tafi zuwa ga wuta to amma nan sai aka ce yalijin na zai shiga wuta kun ga bambancin ko to amma mai ma'anar duk abu guda take ba to shine ake cewa Imam Bukhari da Muslim sun hada kan ruwaya kaga kai warai yanzu da fahimta cewa an ce bukhari da muslim sun haɗa ka ruwaya kakka tafi cikin bukhari da ka ɗauko hadisi ka ce za shi a muslim ɗari bisa ɗari komai da komai iri ɗaya an fahimci wannan yawwa sai ce mana hadisi na biyu hadisu anas hadisin sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi qala yace innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathira أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار أنا يتي حقيقة إنه ليمنعني حقيقة أبن ديكي هناني أن أحدثكم حديثا كثيرا in zantar da ku hadisai masu yawa na manzo annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala jin cewar annabi muhammad tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya ce man ta'ammada alayya kadiban duk wanda ya gangancin yi min ƙarya bawa maq'adahu minan na ya shirya wa wajen zamansa a wuta gashi yana da masaniyar hadisan manzo ya rayu da shi tsawon wani lokaci kuma ya rayu da waɗanda suka rayu da shi suka fi shi rayuwa da shi tsawon wani lokaci ya ji ya gani amma duk da haka abubuwan da ya ji ya kiyaye na manzo bai san yawaita faɗar su ma dan tsoron manzo ya ce wanda ya masa ƙarya da ganga duk da shi ba ƙaryar zai ba kada a garin faɗar gaskiyar ma wani abin ya su fito ya faɗo sa yake tsoron ya zantar da hadisan manzo da yau waɗanda suka yi wannan a rayuwarsu da manzo ai ka san ta bahaushe wutsiyar raƙumi ko jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa da kankacin musu bai taso ba ba na haka tunanin za ka kuskuren suka faɗa to wannan ita ce ruwayar da mala ya kawo ta sahabin annabi anas kuma da nassin imam bukhari to bar mu koma kuma nassin imam muslim akwai bambanci ko ko ba bambanci ita ma ruwayar wato ana imam muslim inda suka bambanta da wannan kadai a daidai annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala anan ko to a kan ruwayar imam muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala shine kawai bambanci nan nabiya can kuma rasula an fahimta inda suka bambanta ke to bari mu fa hadisi na uku yace hadisu abi huraira hadisin sahaban annabi abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace man kadhaba alayya muta'ammidan wanda yayi min ƙarya da gangan da ganganci ji bahaushe falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya shirya wa wajen zamansa a wuta ina nan yana jiransa an tare da tuni shi ake jira lokacin mutuwar sa'i ije karu gurin zaman su to wannan ruwayar sahaban annabi abu huraira ke to in ka koma cikin bukhari da malam ya ɗauko wannan hadisi daga can ba shi ne farkon lafazin hadisin ba dan ba mamaki ka tafi neman wannan hadisin a bukhari ka ce bari tafi san fi harasa kwantar inda ake rubuta abubuwan da ya kunsa a ciki nemo wannan hadisin sai ka ce to bari mu gani da marati da ya hadisin ya fara ai ya ce wa man kazaba alayya ko sai ka ce to bari ta fuje illa wa man kazaba alayya za ka je ka ƙari bulin bituwar ka baka samu ba saboda wannan hadisin a bukari ba da wannan lafazin ba da nan inda aka ɗauko maka ya fara ba farkonsa an gane ko a cikin bukhari din la tasammau bismi ji abu huraira ita manzon Allah ya ce la tasammau bismi kada ku rika wato ainihin kiran wasu da sunana wala tattanu bi kunyati kada ku rika wasu alkunya da irin alkunyata ka zo ka kira wani ka ce Muhammad sai Allah ya zo ka ce a kai ba da ka nake ba kare yadda munafikai suka rike masa to inda wani Muhammad ke masa alkunya da za a gane shi kuke kira ba sai kun kira shi da sunan da nake da shi ba kada a kira wai wai a ce ba da ni ake ba kada a ce wani Abul Qasim kun san ana gaya min Abul Qasim alkunya ta ce sai na juya ta ba da kai muke bayan manzon Allah ai ba kai muke kira ba wani muke kira to kada ku haka in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wa man ra'ani fil manam duk wanda ya ganna a cikin mafarki da irin sifar da Allah ya manta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ra'ani tabbas ya ganni ni ya gani Allah ne ya so shi da gani tun ba a je lahira ba aka nuna masa ne a mafarki fa inna shaytana haqiqa shaytan idan ne Layata ya tamassalu fi surati baya iya rikida da irin kamata ko da yake zuwa mutane a mafarki da salo-salo da kala-kalan zuwa to ba zai iya zuwa a irin halittar da Allah irin ba ya yi kaɗan ba ba wannan damar ba sai manzo ya ce wa man kazaba alayya kaga sai da aka zo aka faɗi shi an gane ko wa man kazaba alayya har zuwa ƙarshe da muka gani kuma duk wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawa wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar to shine qarashin hadisi kaga sai a ƙarshe lafazin yasa an fahimta to amma idan ka koma cikin sahihi muslim kuma shi kuma da yake abu huraira ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce kai tsaye ko sai ce man kadaba alayya ba wannan waɗin saboda wannan na bukhari sai da aka jero wasu maganganu goyawa aka sai aka ce wa man kazaba alai shi ko imam muslim kawai daga an ce manzon Allah ya ce ko sai aka ce man kazaba amiran fa falyata bawa maqada min alai an gaba mace ba mace to hadisi na karshe a wannan wato ainihin babi shi ne sai ce hadisul mughira hadisin sahaban annabi mugira dan uba Allah ya yarda da shi qala yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa inna kadiban alayya haƙiƙa yin ƙarya a kaina yin ƙarya game da ni laisa ka kadibin ala ahad ba daidai take da ƙarya ga wani ba ni ba dan shi ba a yi shi ba annabi bane ba manzo bane ni ku annabi ne manzo ane min wahayi ina wakiltar ubangiji in faɗi abubuwan da yake sauran bayi ko in sun yi magana magana kansu ce an fahimta ko to ƙarya a kaina ba daidai take da ƙarya ga wani wanda ba ni ba ga hukuncin ni min ƙarya kai tsaye man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya min ƙarya da gangan da ganganci fal yatabawwa maq'adahu minan nar ya shirya wa wajen zaman sa a wuta yana yana jira mala yace akhrajahu al-bukhari imam bukhari rawaito wannan hadisi fi kitab al-janaiz a hadisan da ya musu suna da kitab janaiz shi ba su babi kuma babu ma yukrahu minan niyahati al-mayyit babin da ke ɗauke da bayanin abin da ake kyamar a yi wa mamaci na kururuwar ihu lokacin da ya mutu in ka kalli hadisin anan saka ta to kai bukhari ina kai ina kai wannan hadisin a babin yi wa mamaci ihu da kururuwa saboda ya mutu ina magana kururuwa a ciki ko a haka za ka kalla to ga yadda abin yake ko da aka ɗauko hadisin a cikin bukhari ba su aka ɗauko shi ba duk da nan ne farkon amma ba a faɗo sa ba kamar da wancan kuma sai da muka faɗo farkon ko sannan muka ce a karshe ma wato wannan abin da muke nema yake to a cikin wato alim bukhari yadda hadisin yake karashin sa bayan sahabu annabi mujira ya faɗi iya wannan gabar da muka faɗo yanzu sai ya goya cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم banda wancan magana da ji daga manzo na kuma ji daga manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kule yana cewa manniha alaihi wanda aka yi masa kururuwar mutuwarsa cikin dangi ta zage take ta ihu babban bango ya faɗi sun shiga uku sun lalace kaza kaza kaza yu'azzabu bima niha alaihi za a yi masa azaba a ta dalilin kururuwar da aka yi to kun ga shi yasa mana Imam Bukhari sai ya ambace shi a babin abin da ake kyamatar yi wa mamaci na kururuwa in ya mutu saboda a tasa ruwayar dinnan, akwai wannan lafazin a ciki an fahimta ko to malam kuma tun da yana so ya kawo mana haɗuwar da bukari da muslim suka yi akan wannan lafazi sai ya ɗauko wannan ya kawo mana to da haka ko shi na bukari da yake ɗaukowa bai ce zai ɗauko duka ba A iya inda suka yi tarayya da bukari da muslim ɗin shi yake ɗaukowa an fahimta ko to kaga koma masa zai sa barka fahimta yadda abubuwan suke to wannan hadisi a lafazin imamu muslim inda kawai suka bambanta bayan an ce inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahad ko anan sai aka ce man kadaba ko to in ka koma muslim zaka tara fa man kadaba alayya wannan fa'in ita ta bambanta iya fadin ne fa man kadaba fadin da aka fada ita ta bambanta to shi ne sai malamai suka ce shi wannan hadisi ko waɗannan lafaza na hadisi nan da aka kawo mana daga sahabbai ɗaya ɗaya har guda hudu ko duk da ba su kaɗai ba da suka ji wannan hadisi amma dai su suka yi wannan ruwayar da bukari da mutum suka haɗa kai da ya ɗauko an fahimta ko to wannan hadisi dalili ne akan tsananin munin yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ƙarya kuma hadisin hujja ce dalili ce dalili ne da ke tabbatar da cewa wuta ta jahannama ita ce matabbatar wanda yawa manzon Allah ƙarya da gaba zai tabbata a wuta shi ne sai malamai suke cewa an samu wasu ƙungiyoyi daga cikin sufaye da 'yan wato ƙungiyar karramiya cikin 'yan bida'a da suke cewa yin ƙarya ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ƙarfafar shari'ar musulunci ya halatta Don ƙarfafar shari'ar musulunci ya halatta kai ka ji abin a to ai wannan ƙarfafa addini ne ko to shine sai malam imamu nawawi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa babu wani bambanci game da haramci yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ƙarya tsakanin abin da ya shafi hukunce-hukunce ko abin da ya shafi kwaɗaitarwa ko tsoratarwa ko abin da ya shafi wa'azantarwa ko wani waɗannan kada ka ce ai wannan ba hukunce-hukunce ba ne ai tsoratar da jama'a ne dan su ga girman Allah ai kwaɗaitar da jama'a ne dan su ga wato ainihin girman lada daga wajen Allah to yace ba bambanci ko ka ce abu dan a samu lada ne ko dan ka tsoratar ne ko wa'azi kake yi a'a ya shafi hukunce hukunce haramci halacci bai shafi wannan ba yace duk ɗaya ne yi wa manzon Allah ƙarya haramun ba bambanci yake fa kulluhu haramun min akbar al-kaba'ir dukkan ƙaryar da kasan za a danganta ta manzo haramun ce tana daga cikin manya manyan laifuka wa aqbahi al kuma tana daga cikin mafi mummunan abubuwa wanda wannan da ijma'in musulmai waɗanda ake la'akari da ijma'in sun haɗa kan wannan sannan sai yake cewa shubuhar da ta sa waɗannan ƙungiyoyi na sufaye da karramiya suke riya cewar ya halatta a ƙarya idan karyar ta zama don ƙarfafa shari'a ce yace hakan ta faru da su daga ruwayar da aka samo ta wannan hadisi mai cewa man kazaba alayya muta'ammidan wanda ya min ƙarya da gangan ne yau bihi dan ya batar da mutane da ƙaryar falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya tanadi gurin zaman sa a wuta sai suka ce to ai wannan ana maganar wanda ya kirkiri ƙarya dan ya batar ba wanda ya kirkiri ƙarya dan ya karfafa musulunci ba an fahimci da suka nausa shi ake nufi saboda haka dan kai ƙarya dan karfafa addinin musulunci suke cewa halal sai malai ya ce wannan hadisin da suka makalkalewa malamai sun ba da amsa akan abin da suka makalkalewa shine amsa ta farko wannan karmar wannan kalmar da ta rako cikin hadisin man kazaba alayya muta'ammidan li yudilla bihi kalmar li yudilla bihi kagaggiya ce soka ta aka cikin hadisin babu ita hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ai da aka karanta da muka mun karanta ta to babu bata tabbata ba ƙari ne batacce rusasshe da haduwar gaggagaggan malaman hadisi suka ce ba a san wannan lafazin a ruwaya ingantacciya ba amsa ta biyu suka ce kai in ma an ɗauka ya inganta amma sallama mai riya haka ce to mu je ma in ya inganta ba ta da maraba wannan kalmar da faɗa Allah madaukaki faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban li yudilla an-nas bi ghairi ilm illa Allah la yahdi al-qawm adh sai mu dauke ta kowai tana daidai da wannan ayar, da Allah yake cewa a bangaren kirkire-kirkire na abin da bai faru ba a danganta wanda za a danganta alhali ba haka bane babu wanda ya kai zaluncin wanda ya kirkiri ƙarya idan ganta wa Allah in kace manzo ya ce kamar kana ce ya wakilci Allah ya ga maka tunda Allah ne ya aiko shi alhali bai faɗa ba to kai wa Allah ƙarya kai wa manzon Allah ƙarya wanda i wannan da dillan nasa dan ya ɓatar da mutane saboda ai an san girman manzo an san darajar san aka ce magana daga manzo ce karɓa za ba da ilimi ba Allah ya ce to wannan ba wanda ya kai shi zalunci ya cuci kansa kuma Allah bai shiryar da mutanen da suke azzalumai irin wannan cutar taka danganta Allah ƙarya cuta ce da ba a warkewa Allah bai da irin waɗannan saboda haka sai ya kama su ya kona su Allah ka tsare Hanka ta uku suka ce kai mu ma kalla kalmar li yudilla bihi in ka ce dan ya batar da mutane da wannan ƙaryar da ya ƙirƙira suka ce ita lamun ɗin ba ta illanta abu ta misali a ce dalilin kaza wanda ya min ƙarya da gangan ba ana nufin dan ya ɓatar ba haka ake nufi dan ƙarshen al'amarin ƙaga ƙarya tasa ya ɓatar da mutane manufarsa ke ta ya halaka mutane ƙarshen al'amarin salamun ɗin ba tana nufin ta ta'alili ba ce alamun ce kairuwa sairuwa da ake cewa da aƙiba wanda ƙarshen al'amarin ƙarya da ya ƙirƙira batar da mutane yake su suka ce abin cikin nufi ke sai ta zama kamar kwatan kwacin faɗin Allah maɗaukaki cikin suratul ƙasar da yake cewa fal ku ahlu fir'aun sai mutan gidan fir'auna suka tsinci akwatin da ke ɗauke da annabi Musa a ciki na jariri suka gidan fir'auna da shi li yakuna lahum aduwan wa hazana dan ƙarshen al'amari a waye gari zai zama musu abokin gaba zai zama musu abin takaici a ta dalilinsa an gane shiriyar Allah an gane abin da suke tabbata ne sun rushe Allah kuma ya gina abin da shi ya zo da shi na gaskiya to aka ce to da aka ce faltaqahu alu fir'aun li yakuna dan karshen al'amarin annabi Musa da zaman sa a gidan fir'auna ya zama abun gaba gare su abun takaici gare su su da suka tsince shi saboda ba kan gaskiya suke ba to karshen al'amarin ake ka saboda haka wannan ma li yudilla bihi dan ƙarshen al'amarin ƙaryar da ya ƙirƙira ta kai ga cewar ta da mutane halaka malam hafiz ibnu hajar Allah ya ji da rahama yake cewa godiya ta tabbata ga Allah shi wannan addini na musulunci cikakken addini ne da ba shi da buƙatar sai an ƙarfafe shi da ƙarya gaskiyar sama ta ishe shi an fahimta ko to kaga wannan karatun da muka yi wa hadisi zai baka dama ka fahimci hadisin gare ran da duk aka zo da wannan mai tushen a ciki da wuri za ka gano za ka dago inda aka sa wanda kuma yake mai kyan na gaskiyar to kana iya sanin cewa eh akwai bambance bambancen lafazi tsakanin bukhari da muslim din ma da wasu su ma an fahimta ku? to wannan shine abin da ya shafi karatun mu ne a game da wannan wato ainihin hadisi hadisai ne guda hudu amma suke magana akan topic guda sako iri ɗaya da ya kamata mu fahimce shi saboda haka da yana mana girman al'amarin ƙarya ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa duk kowace irin ƙarya a musulunci haramu ce don manzo yana cewa iyyakum wal kadiba la hane ku da yin ƙarya fa innal Kadiba yahdi ila al fujur haƙiƙa ƙarya na kai ne yin ta da kangara wa illa al-fujur yahdi ila an-nar ita kuma kangara tana kai mutum zuwa ga wala yazalu rajulu yakzib mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya in dai tsara yin ƙarya in mai da ita abin yi ba zai gushe ba yana yi wa ya taharra al-kadhiba ina ta hasashen ina take ina take da dai ina zai samu ƙaryar da zai yi dan a ce daga bakin sa aka fara ji labari da mutumin sa ko aka ake ta yi yanzu hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai ta kai ga an rubuta shi makaryaci a fayil din makaryata da ke gurin Allah Allah ka tsare sai ƙarya guda uku da manzo ya toka shi shi ƙarya a lokaci yaƙi da yake yaƙi ɗan yaudara ba ne. idan ƙarya da za ka yi ga arna za ta zama dalilin yin nasarar musulunci a kansu to wani ya halatta da ma waɗancan masu kama kaman wannan hadisi suka ɗauko suka ce a iya wannan fagen in kai ƙarya ba laifi ba ne da ba mai ja da su ko haka ƙarya domin sulhunta wasu masu gaba da faɗa tsakanin al'ummar su wana baya shi da wani yau kwana kaza wata kaza ba magana kaje ka ce wani ne turo ne ce zaman da kuke haka ya isa bai so kai asara aikinka kamar da manzo yake an dauki aikin masu gaba ka kai ga ubangiji sai ce ku bas sai sun shirya zan karba to bai so kai asara aikinka bai so ya asara aikin kuma da kai da shi ba kusan san za ku faɗi ku mutu ba kaza kaza kaza abinda aka yi ya wuce ya ce ka Allah ya hutu zuciya kuma shi bai faɗa ka ka ka shirga ta saboda gyara an gane ko ka koma gurin wancan shi ba su a masa irin wannan magana shi dama ai shi ne ɗaukar zafi sai ya ya ajiye za ku an gane ku ka daidaita su musulunci ya ci gaba 'ya'yansu sun ci gaba kama kana da takayyar lada to wannan ba ta cikin ƙaryar da aka hana sai ƙaryar da kai ga iyali dan zama ya ɗore, ka a samu ɓaraka ta cikin gida da lokaci ta fito waje ta ce bai tafi wannan wannan wannan sallar bana joji za ta sa dinki joji za a yi lalle ita zan hada miki haddale shi kwantar da hankalinki da shadda hanya <laughs> an gane ko sai da lokaci ya karatu ta ga ta gurin. ni mai gida lafiya sai dai bari wannan hajijiyar da ake ciki wannan ganin wata na yi bukin yadda zan biya kuɗin jojinki. da lesinki da shadda da nace miki amma la wasu kudin mutum sun makale kuma an makale din an sai wani abu ba biya ka amma dai ka makale da wannan kai ma tace ai ba kuma an na san ba za ka yi min abin nan ba Allah zai kayar da zai su ce kace amin kuwa kan ga da ku kaga lafiya lau gida ba baraka to wannan ba mun ba ne amma in ba irin wannan ba ƙarya ga wani haramun ce mafi munin ƙarya kuma kai ƙarya ga manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi masa ƙarya yi wa Allah ƙarya Allah ka kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd wannan yake cewa mace ce mijinta ya rasu bata gama yin takaba ba sai aka aiko mata cewa mahaifiyarta ba ta da lafiya kuma mahaifiyar ta a wani gari take shi ya halatta ta je duba ta don ganin ya jikinta yake ko ku saboda tana takaba ba za ta je ba akwai dalilai a shari'anta da ke iya sa mace mai takaba ta fita wanda shari'a tana la'akari da su kamar abin da ya shafi ita kanta in ba ta da lafiya tana buƙatar zuwa asibiti ba za a ce dan tana ta kaba ba za ta asibiti ba sai dai ta zauna da ciwon an fahimta ko za ta je asibiti likita ya zanta ya goyon abin da yake damun sai ba ta magani a mahaifiyarta ba ta lafiya ciwo ya tsanani na da yiwuwar ma daga wannan ciwo ba za ta tashi ba yanda wasu kalmomin za su tsaya mata ko na abin da ya shafi wasici ko kuma wani abu da ya kamata ta sani na haƙoƙi da yake hannunta ita uwa dan ta gaya wa yar za ta samu kubuta daga su abubuwan makamata wannan in ta je ta ga da take ciki bata saba shari'a ba amma wani abu da ba irin wannan ba da ya zama la haula wala quwwata illa billah bai tsananta ba to ba magana ta shi ko da irin gaisuwa ce ta unguwa haƙura za in ta gama ta kaba ta je jajanta wani abu ne da ya faru a unguwa in ka gama ta kaba ta ji ta jajanta in kuma irin yanzu ma da ake da waya ne daga waya za ta iya to amma irin na mahaifa wanda ba ka da sama da su kuma suna da haƙƙin kulawa da su da biyayya da wani sauransu da wani abu wanda ya kama da wannan za su iya za su iya faɗar wani abu ba sai gare ka to in ka je irin wannan babu ne sannan wannan yake cewa tambayar sa shi ya halatta a ambaci mutum da sunan Abdul Nasir bawan mai taimako shin daga cikin sunayen Allah dama akwai an da zai iya sa ka ce wani bawa nasa Abdul Nasir an fahimta ko a da sunan Annasiru a ce ga aya ko hadisi da yake wa Allah Al nasiru ni dai ban san shi ba amma asalan sifa ta ubangiji kana yansuru man yasha ko in tansurullaha yansurku asalan labari na sufofi na ubangiji da ya siffata da su shi mai taimako ne ga bayansa na kwarai da ruguza bayan da suka kangare masu amma a kira shi annasir da sunan suna nasa da ya gaya wa kansa da za ka iya dogara da aya ko hadisi ka gaya masa a cikin littafin da nabi Allah ya kai ido na ban duwan wanda yake daga cikin sunan Allah akwai annasir saboda haka ka gaya masa abdul hakim abdul rahman abdullah shi yafi ko wani abdul jabbar ko abdussalam daga cikin sunayen da ba wani wato saba ba ba wani inda inda an san su tabbata Allah ya gaya kansa ko manzo ya gaya masa shine eh Muhammad nasu wannan ba matsala Muhammad ne taimako eh Muhammad ne taimako wannan irin taimako ne manzo Allah bai mana ba ko ya kace to daga irin wannan taimakon ni na Muhammadin Muhammadin Nasir ina fata ya tafi haka an gane ko ba ne wannan yake cewa shi kuma tambayar sa labari yake bani mai dunkula da tambaya ni ne aka aike ni sayo da biyu kwano daya da nufin na yi sadaka da shi to kuma ni ina da buƙatar sadaka sai na sayo rabin kwano na yi sadakar ta rabin kwano yaya an gane bayanin shi kuɗin da aka ba shi ne sai kwano guda ya sadaka da shi kuma shi magana ta gaskiya na da bukata ta wasu daga cikin kuɗin ba ta dabino ba an gane ko da tunda sadaka ake so ya yi wa wanda yake a sadaka sadaka da kuɗin da ya wara na rabin kwano rabin kwano kuma ya masa sadaka da dabino ba dai ki da dabino ba to yaya haka idan shi wanda za ka sai dabinon ka bai ɗora wa kansa cewar sai ya san adadin abin da ka sayo ba ko kuma ba ba wata masaniya da zai samu ta inda ka je ka sayo hakan da kai na kana da bukatar sadakar kai amma ta kuɗi kawara ka shiga ubangiji sadakar sarabi na yi gare ni Allah ka kai masa ladan ga kuma ragowar rabin zan yi ga waɗanda Allah ya sauwa ina samu da biyu Allah ka tattara ka ba shi ladan ba kai laifi ba shi da inda matsalar take in ya zama zai iya sanin abin da ka sayo to amana ka za ta tafi shi shewa na bai da amana ka ba shi kuɗi da sayo kwano ɗaya da dabino ne sanata da shi amma ya ɗage da siyan rabi an fahimta ko to gudun irin wannan ka iya haƙura ma da warar wannan rabin ka siyo rabin kwanan guda za ka siyo ka rabar da rabi ka ɗauki sadakar rabi ne so ka je ka siyar da dabino in ma zuwa iyo dan masu dabino wannan ya zo su dabino ko ko su ake ma a sanya kake sai ya zo kwano mai sa kwano dai ya to shi ke akwai wanda suke irin wannan su sanya kake dan su ci gaba da mu'amala da kai da matsala ko ba matsala Su ka ka ku bata daga wannan kuma kai sadaka da dabino har da kanka kuma ka mori sadaka ka dabino kai ka karɓi kuɗin an fahimta ko in dai haka ya Allah ya samu dace نعم ha ai aka ce za yi wasu tsakanin wani da wani ai ba magana kuma ka kirkiro hadisi da annabi ya faɗa ba ka ce da shi yi sulhu an kuma a ai abin da yake nufi kai dai ka faɗi kalmomin da za su daidaita tsakanin wancan hadisi na faɗa nake cewa manzo ya ce duk wanda suke gaba da juna Allah zai dakatar da karɓar aikin su sun shirya aka ga tabbataccen hadisi sai ka ɗauko na hadisi na manzo sai ka sasanta tsakaninsu da shi haka za ka amma ba ka ɗauko kuma na ƙarya ka ce kuma sulhu wuce sosai ai babu halacci na kai amfani da hadisin ƙarya don kai gyara bai zama gyara ba ɓarna ce ko za ka sa su fahimci wannan hadisin ƙarya shi ma da cikin hadisan manzo ko yawa eh yace eh, dangane da hadisin da ya zo cewar idan 'ya'ya sun kai shekara bakwai a umarce su da yin sallah kuma a raba tsakanin maza da mata a gurin kwanci in za yi shekara goma ba su sallah ba a da ke su yake su shin wajen raba wajen kwana din nan ana nufin shimfiɗan ne za a yi daban-daban wancan yana wannan shimfiɗar wannan yana wannan shimfiɗar ko ku a sai lalle ɗakin 'yan mata da suke kwana daban na maza da suke kwana daban an fahimta ko ko yana koma zuwa ga ikon da kake da shi ana kallon wannan da yanzu a yanayin da muke cikin lakatar da shi gidansa kwatash, akunansa ɗakunansa biyu ne ina da 'ya'ya goma biyar maza biyar mata ko ai na faruwa ke ma da haka ya ce su tafi makota matsala a raba musu ɗaki yana ina an fahimta za ka wani abu da zai zama to ka dai kwatanta wani abu ya zama cewar ko da daki guda ne area da waɗancan suke ban area da waɗannan suke amma in so samu abin da aka fi so musamman wanda suka tasa maza su zama ɗakin su daban mata su zama nasu daban rabawa ta cika cikakkiyar rabawa da ba wanda zai zace wa murgin murgin ne yasa wannan ya murgin wani zo nan ko ko mirgin mirgin da ya samu ce zuwa an fahimta ko kuma ba wani yanayin da za a ce bacci ya bacci wani ya gona a yanayin da bai kamata a ganshi so da ba ma ka ɗakin bare ta gani aikin ku daban nasu daban wannan shine abin da ya yake inda yadda za a yi haka in ba da aka iya sai a ɗaki guda ɗin amma bangare daban-daban to an dai kwatanta ko ya eh, Allah ya shi mu da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu